من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم سنة إلى مدينه الدين السلام عليكم ورحمة الله yau za mu tashi suratul mujadala a yau wannan yammacin laraba wanda ya dace da ashirin kenan ashirin ga watan shawwal watan goma a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na ɗaya wato ɗaya ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da hudu miladiya suratul mujadala ita ce sura ta hamsin da takwas idan mutum ya faro kirge da sama wa ayatuha sintan wa ishrun kuma tana kunshe da ayoyi 22 malai ce wa mawdu'uha ar-ra'is bayanu majlisin nabi sallallahu alaihi wa sallam kaifa kana daga cikin babban abin da sura za ta yi magana akai irin yadda majalisin manzon Allah yake wal adabul mar'iyyatu fihi da na dubba da ya kamata mutum ya kiyaye a wancan lokaci wa tanawwu man kanu fihi da kuma nau'antuwar mutanen da suke tare da manzon Allah a majalisunsa akwai masu imani cikakken imani sannan kuma akwai munafikai a gefe Wasu suluku kulli fariqin minhum tare da bayanin halayya da dabi'ar kowane daya cikin nau'ikan mutanen da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi kuma sura ce madaniya ubangiji ta ala ya taimake mu wajen fahimtar ayoyin ta daidai tare da yin aikin da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور bayan bismillah ubangiji ta ala ce qad sami'a Allah hakika Allah ya ji qawlan lati tujadiluka fi zawjiha maganar wadda take da'in da kai cikin lamarin mijinta abin da ake nufi da mujadala musayar magana ka ce ita kuma ta ce wa tashtaki ila Allah tana kai kukanta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala dangane da abin da mijinta yayi mata wallahu yasma'u tahawurakuma lalle ubangiji ta'ala ya ji muhawarar da kuka yi tsakanin ka da lafazin at-tahawur da al-hiwar da al-muhawara abin da yake nufi mayar wa juna zance ka faɗo wani abu shi ma wancan ya faɗa kuna musayar ra'ayi ko kuna musayar magana wallahu yasma'u kuma ubangiji ta'ala ya ji abinda ta ce maka da ansar da kai ka bata muhawara da ta gudana tsakaninka da ita Allah ya ji inna Allah sami'un basir lalle ubangiji ta'ala shine sami' mai ji wanda jinsa baya da iyaka sannan kuma basir mai gani wanda ganinsa baya da iyaka ba abin da ke fakuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala hadisi ya tabbata cikin sunan na ibnu majah Allah ya kansa da gafara wanda aka karbo daga ummu na Aisha Allah ya kare da a gare ta tace tabarakallazi wasi'a sam'uhu kullu shay albarkatunsa sun yawaita wannan da jinsa yayin wasu kowane irin abu ba abin da baya ji subhanahu wata'ala motsin dukkan halitta kukan dukkan halitta maganar dukkan halitta tace inni la asma'u kalama khawlaka binti sa'laba ina jin maganar kaula Binta sa'ala ba lokacin da suke da magana da manzon sallallahu alaihi wasallam wa yakhfa alayya ba'dhu wani sashi na zancan wato ban ji ba wani sashi kuma naji wa hiya tashtaki zawjaha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tana mai kawo kukan mijinta wajen manzon Allah tsara da aminci su tabbata gare shi wa hiya taqulu tana cewa ya rasulullah akala jababi tace ya manzon Allah mijin nan nawa ya riga ya cinye ta gaba ɗaya wa nasartu lahu basadi na riga na shimfiɗa masa ciki na hatta idza kabirat sunni har ya zuwa lokacin da shekaru na suka yawaita wan qata a waladi har ma na daina haihuwa saboda tsufa fa zahara minni sai ya mun zahari ma'ana ya kwatanta ni da mahaifiyarsa yana mai haramta ni akan kansa Allahumma inni ashku ilaika ya ubangiji ina kawo kuka zuwa gare ka bari barihat bata gushe ba tana tare da manzon Allah hatta nazala jabra'ilu har ya zuwa lokacin da mala'ika jibril ya sauka zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi haula'i aya da waɗannan ayoyi akan ce jibril akan ce jabril akan ce jabra'il dukkan su sunan sa wannan ayoyi su ne karfe mai Allah qawlan lati jabrika bi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakum inna Allah sami'un basir ubangiji ce allazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim lalle cikin waɗanda suke yi wa matansu zihari ma hunna ummahat mata yin nasu ba su zanto iyayensu in ummahatuhum ba su da waɗansu iyaye illa la'i wa waladnahum sai waɗanda suka durkusa suka haife su wa innahum lalle su masu ziharin nan la yaquluna munkaran min al-qawli wa zura suna faɗin wani zance wanda yake munkari abin ki wa zuran sannan kuma ƙarya wa inna allaha la afuwur ghafur lalle ubangiji ta'ala mai afuwa ne mai gafara wannan tana cikin ayoyi da suke magana akan zihari zihari shine tashbihu zaharin bi zaharin kamanta baya da baya ko kuma kace tashbihu zaharin muhallalin bi zaharin muharram kamanta bayan da yake halal ne da bayan da yake haramun mutum ya ce da matarsa anti alayya ka zahari kun bayan matarsa halal ne ko haramun ne gare shi amma bayan mahaifiyarsa ya tafa da nufin jin daɗi halal ne ko haramun haram kaga shi da tashbihu zaharin muhallalin bi zaharin muharram kamanta baya da yake na halal da ko baya wanda yake na haram a jahiliya sun kasance idan suka ce anti alayya ka zahari ummi to mutum matarsa ta riga ta zama haramun a kansa kuma suna faɗin haka suna nufin saki wani idan ya faɗa haka yana nufin saki wani idan ya faɗa haka wani da ya haramta wa kan saki to sai ya kasance haka suke duk lokacin da mutum ya ce da matarsa an ce alayya kaza hari ummi to shikenan ma'ana ya rabu da ita haka hukunci yake a lokacin jahiliya haka kuma hukunci yake har farkon musulunci zuwa lokacin da aka saukar da waɗannan to mutum ya kamanta matarsa da mahaifiyarsa wannan abin da yayi ya kunshi al'amura guda biyu al'amari na farko al-munkar wa innahum la yaquluna munkaran wato munkari ne abin ki ne a shari'ance bai halatta ba mutum ya faɗa matarsa wannan wazuran sannan kuma ƙarya yake matar tasa bata zama mahaifiyarsa faɗansa na baki baya mai da ita zama Ya yasa Allah ce wallahi allazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim cikin ku duk wanda suka yi wa matansu zihari ma hunna ummahati matan nasu ba su ne iyayen su in ummahatuhum ba su da waɗansu iyaye mata da suka illal la'i waladnahum sai waɗanda suka haife su wa innahum la yaquluna munkaran min al-qawl wa zura kuma lalle abin da suke faɗa ya zama munkarin zance sannan kuma ya zama ƙarya an gane ku wa inna allaha la yaqulu ghafur kuma lalle Allah mai afuwa ne sannan mai gafara sai su kon ayoyin sai Allah ce wallazina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqaba وتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم wannan hadisi na ummu na Aisha wanda Ibn Majah ya ruwaito ya takaita yadda kissa take a yanzu za mu shiga hadisin al-Imam bin Hanbal da ya ruwaito cikin musnad dinsa an karɓo daga Kuwaila binti Sa'ad za ka ga a cikin hadisi wani lokaci a ce mata kaula wani lokacin a ce huwaila duk dai ita kadai ce ma'ana ko da ai tasbir ko kuma ai takbir tasbir a cikin larabci shine babba a mai shi karami to suna da ka'ida suna da mizani na awon kalmomi da suke auna kalma ga duk abin da aka so a mayar da shi karami kamar rajul sai a ce rujain wato kaga dan karamin namiji kamar bin sai a ce bunayya kamar ibn sai a ce gunai a madadin ibn sai a ce gunai idan bin sai a ce gunayya wato kaga mayar da abu karami ke da haka haula sai a ce kuwaila an gane ku an karbo daga kuwaila sai ta sa alawa qalat take wallahi fi wa fi aus bin samit anzala Allah surat al-mujadala tace wallahi game da ni da mijina aus ibn samit aka saukar da suratul mujadala qalat take kuntu inda na kasance a wurin sa a matsayin mata wa kana shaykhan kabiran karsa a quluhu wa badar ya riga ya zama da wanda ya manyanta har halayensa sun munana dai dan mutum ya tsufa akwai yawan fada akwai yawan rikici kin cikin da sa a quluhu tabi'un sun munana wa badara ya fara yin raki da a kankare ransa ya fati qalat tace fa kala alayya yawma wata rana ya shigo gidana ya shigo wajena a gida faraja'atuhu bi shay'in sai ne musu da shi kan wani abu ba zabe ba sai ya sai sai ya fushi fa qala sai ce anti alayya kazalikum na yi ta hali ma'ana gadon bayan ki yaran kuma gadon bayan mahaifinka ma'ana na riga na su ki qala sai ce sun makarana sa'atan wani lokaci sun madakala alayya sai ya shigo gida fa idza huwa yuridu alayya nafsi sai ga kuma yana neman ya zo da sadu da ni bayan ya fita magana da su qala sai ce fa qultu kalla wallazi nafsu quwayla bi yadihi na rantse da wanda ran kuwaila ke hannunsa ba zan taɓa yadda ba la bayan za a yi ka samu cin nasara a kaina wa qad qulta ma qulta bayan ko ka faɗa abin da ka faɗa ka ce anti alayya ka zahar ummi hatta yahkum Allah wa rasuluhu fi nabi hukmi sai da sun hukunci a jahiliya mun san wannan saki ne to a yanzu a musulunci ko قالت تتي fa wasaban sai ya kawo mun farmaki zai auka a kai wa mtana'atu minhu ni kuma na hana shi dama fa ghalabtuhu bima taghlibu bihi almar'atu ash-shaykh ad-da'if na rinjaye shi da irin abin da mace ke rinjayar namiji wanda yake tsoho fa alqaituhu anni na da nane mace yi suke a na wani tsoho ta musu hobi a tambaye ka abin ne suke musu ba na ba da su kiwa ke nan قالت تتي ثم خرجت إلى بعض جاراتي سينبتا نتبي إلى مكونا فاستعرت منها ثيابها نأري تفافنتا cikin makwabta na a tufafin wata daga cikin makwabta kada ya nuna har ya kuje mata kayan kiri sun makarantu sannan na fita hatta ji su rasulullah sallallahu alaihi wasallam an je wurin manzon Allah fa zakartu lahu ma la fitu min na faɗa masa duk abin da ya kana tsakani na da mijina fa ja'altu asku ilayhi sallallahu alaihi wasallam ma alqa min su'i khuluqi sai na kuma da faɗa manzon Allah irin mummunan halin da mijin ke nuna irin ɗabi'a ta duk ta sanda dandanan motsi kaɗan faɗa da rigima da hayaniya قالت تتي فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ba abinda manzo Allah ce illa ya ka sai cigaba da cewa ya koyla ibn ammi ya ce koyla ki zauna ki yi hakuri da dan babban wato yana akwai dangantaka kenan tsakanin su shaykhun kabir da ne wanda yake yamun yinda fattakin Allah fiki ki ji tsoron Allah wajen zama da shi ki jure ki hakuri wannan ya nuna idan mutum ya tsufa sai dai ai hakuri da shi qalat sai ta fa wallahi ma baritu hatta nazala fihi alquran ban gushe ba a wannan waje tare da manzon Allah har sai da alqur'ani ya sauka fa tagashya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kana tagashya Idan abin da yake lullube manzon Allah sai lullube shi lokacin wahayi kenan jikinsa yakan yi nauyi yakan fitar da hayyacinsa yakan manta wane ne ke tare da shi ma saboda yana cikin karɓar wahayi a lokacin zuciyarsa ta shigaltu da karɓar abin da ake so masa na wahayi baya iya tunawa ke tare da shi sannan ko da ana cikin sanyi na hukumu ko za a ga gumi na ke towa a jikinsa sun maso riya daga baya sai kuma aka yaye masa wannan abin da yake fa qala sai yake zani ya qaila qad anzala Allahu biki wa fi sahibiki Allah ya saukar da wahayi game da ke da mijinki sun qara'a alayya sannan sai karanta mun قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما inna allaha sami'un basir ila qawlihi wal kafirin azabun alim har yanzu fadin Allah ta'ala wal kafirin azabun alim fa qala li sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ce da ne muridi fal yu'ti fal yu'ti raqaba ki umarce shi ya yantar da bawa qala sai ce fa qultu wallahi ya rasulullah ma indahu ma yu'tik ba ya abin da zai yantar da bawa sai fal sai da shi ya azumi wata biyu a jere فقلت والله يا رسول الله انه شيخ كبير ما به من صيام دتي ya bayyanta ba zai iya azumi ba qala manzo Allah kai 60 ya tayar miskinai 60 haka aka kawo fal yut'im 60 miskina wuskan ko waskan min wato ya 60 sa'i sa'i wato ainihin na dabino kowane miskini ɗaya sa'i ɗaya ke qala sai ce qultu wallahi ya rasulullah ma za inda shi bai da abin da zai ciyar da miskini su qalat tace fa qala ana ya yana a manzo Allah zai ba shi sa'i 30 ita kuma ta ba shi sa'i 30 kala sai manzo Allah ce kada a sabci wa hasan kin dace da daidai kuma kin kyauta za zahabi fa tasaddaqi anhu zai ki bayar da sarka da wannan a madadin sa thumma tawsi bi min miki khaira sannan kuma ki yi hakurin zama da shi kina lallashin sa kina ba shi hakuri irin sa ya ba shi qalat fa fa'altu sai sai na ayyuka to kaga wannan hadisin ya tsawo kuma a cikin sa mun samu fa'idoji da yawa irin wanda mun samu ba a cikin riwaya na Ibn mali. wato wannan ya nuna dan hukunci idan ya faru na musulunci ana kaiwa ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma makhtalaftum bihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah tunda wata san hukunci ba ta je wajen manzon Allah kuma wannan ya nuna manzon Allah baya aiki sai da wahayi kafin a yi masa wahayi sai ya shiru lokacin da aka saukar da wahayi sai ya karanta maka an sa da Allah ya ba Allah madaukake ce wallazina yuzahiruna min nisaihim waɗanda suka yi wa matansu zihari sun mai hudu na lima kalu sannan suka dawo daga rakiyar abin da suka bata menene ma'anar sun mai hudu na lima kalu ma'ana suka fasa wancan haramcin da ya ce an ce alayya ka zahari ummi yana dafin ya haramta ta a kansa yanzu kuma ya fasa haramcin ya zo yana son saduwa da ita ya zo yana son jima'i da ita sai ne ara lima kalu ma'ana ya dawo yanzu yana son rike ta a matsayin mata ko yana son saduwa da ita ko duka biyu fata hariru raqabatin min qabli an yatamassa to hukunci shine mutum zai yantar da bawa min qabli an yatamassa tun kafin su sadu da juna shi da mutum Allah ke zalikum tu'azuna bihi wannan shine abinda ake muku wa'azi da shi wallahu bima ta'maluna khabir ubangiji mai bada labari ne dangane da abin da kuke aikata faman lam yajid wanda ko bai sami iko na ya yantar da bawa ba fa siyamu shahrayn to sai ya azumi na watanni guda biyu aini masu bin juna min qabli an yatamassa tun kafin su sadu da juna shi da matarsa faman lam yastati wanda ko ba zai iya yin azumi guda biyu wata biyu a jere ba fa ya ta'amu sittina miskina to sai ya ce da miskini sittin Allah ta zalika bi tu'minu billahi wa rasuli ai shar'anta hakan gare ku dan ku ƙara imani da Allah da manzansa wa tilka hududullah waɗannan su ne dokoki na ubangiji Ala da ya sar'anta a gare wajen kafirin azabun aliyim kafirai kuwa suna da azaba wanda cikin da rabi a kan wato wannan ayoyi da aka saukar sai ya kasance sun bayar da hukunci na yadda ya kamata mutum ya yi idan ya yi zihari dukkan wanda ya wa matarsa zihari wannan shine hukuncin farko yantar da babu to ba wannan mumuni ko wanda ba mumuni ba anan dai Allah ke fata hariru raqabati yantar da bawa ba tare da ya bayani mummuni ko ba mummuni ba dan haka sai malamai suka yi safani waɗansu malamai suka ce tunda Allah ya ambaci yantar da bawa ala wajhil itlaq a sake ba kai to duk bawa da mutum ya kama ya yanta shi yayi sawa'un ba huda ne kirista ne ba jose ne musulki ne ko mummuni ne ba a karanta musu cewa sai ya zama mummuni waɗansu malamai suka ce a'a lalle sai bawan nan ya zama mummuni saboda ko da anan ba a ce raqabatin mu'mina ba ai a wajen kisan kai da mutum yake na kuskure ubangiji ya ce fata arinu raqabatin mu'min mutum ya yantar da bawa wanda yake mu'min kalmar mu'mina da ba ambace ta a nan gurin ba sai ka aro ta a can gurin dan ka'idar suka ce ai kamar kai da ce da Allah ya bayyana cikin alqur'ani a wajen aure ne ko saki ubangiji ta ala ce wa ashhidu zawai adalin minkum wa aqimu shahadata lillah ku samu shaidu guda biyu waɗanda suke adalai amma sauran wajajen sai da sai ya shiru ba tare bayanin adalai ko ba adalai ba an gane ku. kawai sai aka yi bayanin shaida kawai ba tare da an ce ya zama adali ko kada ya zama adali ba to dan haka wannan da aka ambaci adalci a wajen shaida ta aure ko ta saki ko ta kome to sai ya zama kenan duk inda shaida yake ya kamata ya zanto adali tawamu a cikin auren ne ko suke ko kuma a cikin tabbatar da laifi ne ga mutum ma'ana idan mutum aka zarge shi cewa yayi zina bayan da yayi zina ta tabbata a kansa sai an samu shaidu guda hudu shaidun nan guda hudu kuma su zama adalai ina ba za mu fahimta da sauran wurare da ake bukatar shaida lalle ya kasance an samu adalai shi shine ma'ana da tahdidu raqabatin min kafin an yatamassa lalle ne idan da bawa bawan nan ya zama ne ibnu al-qayyim ya tsara bayani yace bawa mummuni da bawa kafiri akwai bambancin juna yayin da ka yantar da bawa mummuni fa ka annaka afragtahu li ibadillahi wa la sharika ma'ana ka ba shi dama ya samu cikakken yanci na bautar Allah ta yadda ba a nauyaya wuyayensa da waɗansu ayyuka ba da yake a wajen ubangidansa to wannan shine hikima amma idan ka yantar da bawa wanda ke kirista ka annaka afrasta hu li ibadati sami ma'ana ka ba shi dama ya samu cikakken lokaci na hotar cross na hotar annabi ka ba shi dama ya samu cikakken lokaci na hotar wani Allah to me hikima a cikin nan ta da ba hotar hikima wannan shine dalilin da malamai suka fasa cewa a samu bawa mummuni shine fa tahdidu ka wata min qabla an yatamassa tun kafin mutum ya ce zai kusance ta sai Allah ta zalika kun tuwa zuwa bihi wallahi wa ta'ala kabir Wannan ko bai samu wannan ba ku siya mu shahrayn sai ya azumi na wata biyu a jere wannan wata biyu a jere ɗaya daga cikin biyu ne ko ya zanto zai fara daga farkon wata ko ya zanto zai fara daga tsakiyar wata tsakiyar wata shine dukkan lokacin da ba farkon wata idan har mutum ya fara da azumin a lokacin da ba farkon wata ba to kaga dole sai ya azumi sittin a jere amma idan ya fara a farkon wata ma'ana ya ga wata yau gobe sai ya dauki azumi din idan ya sake ganin wani wata kaga ya gama da wata da yake idan ya sake ganin wani wata ya gama da wata biyu idan ya ci sa'a waɗannan watannin guda biyu duk suka yi nuku sani aka ga wata ashirin da tara tara kaga ya azumi nau kenan hamsin da kafa to ya zama har mutu kafin ne ba in za a fi sai ya a ce yin azumi tun zai yi ne ga wanda ya fara azumi a lokacin da ba farkon wata wannan dole sai dai ya yi kidaya talatin talatin sau biyu amma idan ya fara ta fuskar ganin wata to zai yi aiki ne da ganin wata ka kuma nan gurin ganin masa su kaɗai ne ba wani su sauran mutane dan sauran mutane ba azumi suke ba a wannan lokaci ina fata an fahimta shine fa siyamu da aini min da an sama shi yadda miskini 60 lalle ne samu ne dai dai har guda su da ko malaman da suke ganin cewa zai iya sai da ne 60 a zai iya sai da ne daya tsawon kwana tun. ka samu wani ne dai kullum ka ce zo ka shi abinci ɗaya biyu har zuwa kwana nawa kwana to amma Allah madaukakin sarki ya nassanta miskinan su zama sittin fa yata'amu sittina miskinan ba fa yata'amu miskinin wahidin sittina marratan ba a sittina miskin ana buƙatar adadin miskinan ya zama nawa sittin ba adadin abincin ya zama su sittin ba idan miskinan suka zama sittin lalle adadin abincin zai zama so sassan amma idan mutum kawai ya ɗauki adadin abinci ake nufi to kaga ya halatta ya ya ɗauki miskini ɗaya kullum ya ba shi abinci har zuwa kwana wanda ba haka aya take nufi sannan kuma da ka'ida farkon abin da ke fa zama wajibi akan mutum shine wato ainihin yantar da bawa sai in baya da hali yantar da bawa sannan ya je zuwa ga mai azumi sai in baya da ikon yin azumi sannan zai je zuwa ga kewa duk mutumin da zai iya azumi idan yake zai sai da miskinin sannan ya yi hali ko kafara kamar ina ba ta an fahimta haka duk mutumin da ya samu bawan da zai yanta sai yake a madadin ya yantar da ba bare zai azumi sittin to shi ma ka fara sauke dole sai mutum ya fara yin wancan in bai sami iko ba sannan yayi wannan in bai sami iko ba sannan yayi wannan saboda ka'idar larabcin qur'anin abin da zai ba ta hadu da kuma min qabla an tamasa zalikum tu'azuna bi sannan tace fa man lam yajid kaga sai in bai sami iko wancan ba ba siyamu ne faman lam yastati kar sai in bai sami su wancan ba to shine sai samu sakina miskina zalika rasulullahi billahi wa rasulih wa tilka hududullah wa lil kafirina azabun ina ba ta fahimta wajibin da ke a kan dukkan mutumin da ya zihari to a nan tunda abin da ya fi ya damu mu shine ku tantance me ya zihari ba tafri'at na malamai da yawa ba da idan muka ce za mu shiga fikihu to sai mu yi tafri'at da kafin ayoyin kadai sai mu tsaya gaba daya tafsirin yau wanda babban manufa shi ne fito da abin da yake ya dace da zahirin aya a nan wurin da ya kama mata mu fahimta zihari a lokacin jahiliya me hukuncin sa saki idan mutum ya mata su zihari to ya sake shi har zuwa lokacin farkon musulunci amma lokacin da wannan aya ta sauka ta ci gaba da barin zihari a matsayin saki ka rushe hukuncin dan Allah ta wa innahum la yaquluna munkara munkara min al-qawli la yaquluna munkara min al-qawli kariya to kaga a gurin bai zama saki ba to tunda bai zama saki ba a sai matar sa su kuma dan yayi mata zakari sannan ko ba ta zama haramun a akan sa ba kamar mahaifiyarsa dan yayi mata zakari to amma sakamakon faɗin wannan munkarin sai aka ɗora masa wani hukunci uba dan nan gaba kare sai ta fara shine abin da muka lissafa na kafara da zai yi koye kaza koyi kaza koyi kaza to kuma kafarar sai aka tsora masa cewa zai yi ta ne kafin ya ci gaba da saduwa da matarsa min kawai an yi tamarsa to sai dai kuma min kawai an yi tamarsa din ya zo a wurare guda biyu ba ta hariru raka wata min kawai an yi tamarsa zalikum to a zona bihi wallahi ma ta amruna kabir fa man lam yajid fa siyamu shahrayn mutabi'ain min kawai an yi tamarsa wato wadai yantar da bawa lalle zai yantar da bawa ina wajen azumi lalle ya sai ya azumi sittin din nan guda biyu a jere kafin ya ci gaba da saduwa da mutum amma wajen ciyarwa sai aka yi shiru kamar lalle su zai bai fa'amu nan, ba a ci ba min kawai an yi tamasa to hukuncin na canjawa ne ta yadda inda ciyarwa ce ta kama ka za ka iya saduwa da iyalinka tun kafin ka ce da ne sittin ko kuma ya lamarin shi da malamai suka yi wadanda suka ce sai ba tsaya a doron nassi da dai nassi yi maganar kafara ce min kawai an yi Ya yi maganar azumin wata biyu ya ce min kawai an yi Ya yi maganar sai da ne su tunda shi haka ba to in mutum ya kasa yin kafara ya kasa yin azumin wata biyu yanzu zai ciyarwa to in ciyarwan nan ko da bai riga ya yi ciyarwa ba ya iya kusanta sa in dai ciyarwa ta tabbata kan inda Allah bai yi maganar wannan amma hakikanin gaskiya malamai sun yi dogon bayani akan wannan wanda ke nuna abin da ya faru akan guda biyan farkon shine zai faru shi ma akan da na uku din da dole shi ma min kaula an yi kama ta tara amma mai da abu saboda so biyu sai ya zanto babu balaga larabci a tun da an ambace shi so biyu to ya zo na uku ko da ba ambata wa mai hankali ya kamata ya san shi ma a zai faru shi ma dai ya shiga cikin min kawai an yi kama to wannan ga mutumin da ya yake da matarsa an ce alayya kaza halin to yaya sauran mata fa shin hukuncin na rawa kan mutum duk lokacin da ya kwatanta kowace mutum take haramun a kanta ko kuma sai mahaifiya kaɗai nan da ya zo a kan wa mahaifiya waɗansu malamai sai suka ce nasi ya shafi mahaifiya da dukkan wata mace wadda take haramun a kan ka ala ta'bir haramun na har bana. kamar kanwar ka da yarka ai haramun ta kan ta har abada ba ya za ta zama halal da mutum yarka ta cikin ka haka haramun ne a kan ka har abada har da tsarkuwarka haramun ne a kanka har abada ina ba za mu yanda suka ce duk matar da suke haram ne a kanka har abada to inda za ka kusanta matarka da ita ita masu nufin zahari kamar ka ce da matarka an ce alayya ka zahari binti an ce alayya ka zahari ukti an bai da ku to duk wanda ya shiga cikin mai ya shiga cikin zahari ba ne ba da mutum ruwa duk da nafsi ya zo kan kuwa amma hukuncin da shiga cikin dukkan wata mace wadda take haramun cikin ta alal da abidi in dai haramci ne na haramci waɗansu malaman ma suka fara da suka ce a'a ba ma wai sai wanda take haramun alal da ba dukkan wata mace wadda take haramun ne a kanta in dai ka kusanta matar ka da ita shi ke haramci ya zama har abin da wato ta zama kayan zihari ke matar suke yawa kan titi ka san ta ba dangin iya ba wani ba alaka tsakanin su sannan ba ta da miji kaga idan ka aure ta zama da kanka amma idan kafin ka aure ta fa to inda za ka kwatanta matarka da ita suka ce nan ma kai zahari an bai da an ce alayya ka zahari fulana ke din nan kamar wance ka kwatanta ta da wata mace wadda take ajnabiya a kanka sawa'un tana da miji ko ba ta da miji Ka da daura maka aure ne wannan duk ya zama cikin jihari game da kuma da sannan kuma wani abu mai muhimmanci da ya kamata mu fahimta ke shin da zarar mutum ya kasanta matarsa da wata mace ya zama zihari kalmar baka ɗin ita take tabbatar da hali ko kuma sai an samu niyyar zuciya dole sai an samu niyyar zuciya sai an samu niyyar zuciya kalmomi kadai ba su da tasiri sai an samu mai niyya ta zuciya lokacin da mutum ya ce da matarsa sai kamar mahaifiyata ko kamar yayata ko kamar tsanwata ko kamar ɗata ko kamar wance to ya zanto a zuci yana nufin zihari yana nufin haramta ta a kansa to sannan da hukuncin zihari ya hau kansa amma idan ya ce da matarsa ke kamar ta kike yana nufin wajen kyauta yana nufin wajen kwazo yana nufin wajen ibada yana nufin a halitta farin ku yana nufin gajarta ko yana nufin tsawo yana nufin halayya wannan ya yi zihari kenan bisa ga zance mafi inganci bai yi zihari bai yi zihari tunda baya nufin zihari a zuciya an gane ko don abin da ya dace walakin ma ta'ammadar kulubu sai abin da suka san suka yi ko manzo Allah ce inna mal amalu binniyat akwai malaman da suke cewa gaba ɗaya zihari ne wannan amma zance mafi inganci wannan ba zihari bane sai in mutum ya yi nufin zihari a zuciyarsa duk mutumin da bai nufin zihari ba to ba za a dora masa hukunce hukuncen da suke rayuwa kan zihari wannan shi ne zance mafi inganci cikin zantukan mara ina ba dan bayyana bangiji ta ala ta zai ce wallazina yuzahiruna min nisa'ihim thumma yaquluna lima qalu ba ce ai fihi bi an yukhalifu bi imsaki al-muzahir minha alladhi maka su da zihari mutum ya ce an ce alayka zahari ummi sai ya ci gaba da rike ta to kaga anan gurin adali ma qali kenan min masfil mar'ati bit tahrim bayan da ya sufanta ya ce haramun ce da ya haramun ce ba sai ta tafi gida ba to sai ci gaba da rike ta kaga adali ma kare kenan shine ba ta hariru da zuwa sauran hukunce hukuncen da aka rasa ba a daga taunin shine da abin da za faɗa game da sunan na ta da hannun ba ta sai me shi kenan to shi kenan أن الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد وبينتي إن الذين يحادون الله ورسوله للي وأن سكي ساقا الله da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al muhaddatu wato sabawa Allah tare da yin adawa ne saba saba manzon Allah tare da yin adawa da manzon Allah domin sako kadai wanda bai kunshi adawa ba wannan ai sauran ɗaya da kuma ne wasu kan yi sako cikin ma'anar da waya ce ga wani yayi da bai wani sako ba amma ya saba yana mai adawa da Allah yana mai sakaci ne a matsayin sa na dan adam sakamakon rinjayar sai dan sakamakon annabtul amma su bisu da sauran wadansu dalilai da suke sa dan adam ya sako amma sako wanda wannan aya take magana akan sa sako wanda ya kunshi adawa da Allah mutum ya saba kawai dan yana adawa da Allah ko dan yana adawa da manzon Allah su ne ake nufi da innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu allati kubitu kama kubita alladzina min qablihim an kaskantar da su kamar yadda aka kaskantar da waɗanda suke kafin su lafazin alkabtu yana nufin al-izlal wal ihana wato kaskantar da abu tare da wulakanta lafazin kubitu fi'li ne. amma ma'anarsa ana nufin fi'ili mudari ku batuna kama kubila min qabl za a kaskantar da su a wulakantar da su irin yadda aka wulakantar da waɗanda suka yi adawa da Allah a da ko wanda suka adawa da wani manzo cikin manzannin da Allah ya turo a da na yanzu in sun yi hukuncin su irin na da shine al-kab wa qad anzalna ayatin bayyinat hakika mun saukar da ayoyi waɗanda suke bayyanannu dalatan ala sadiqir rasul waɗanda suke nuna gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa min tilkal ayati hadi yana daga cikin ayoyi da aka saukar wanda suke nuna gaskiyar manzon Allah waɗannan ayoyi da aka karanta da haythu sa'alathu al-mar'a wa lam yujibha anha yayin da wata mace ta zo ta tambaye manzon Allah bai ba ta ansa ba illa ba'da nuzul al-wahyi sai lokacin da aka saukar da wahayi a kanta falau kana yaftari sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ahkama bi nafsihi da ce manzo Allah yana kawo hukunce hukunce da kansa kamar yadda kafirai yake faɗa laman da ba zai jira ba lokacin da wannan mata ta yi masa fatawa kai tsaye sai kawai ki so ya fita amma tun da baya magana sai an saukar da wahayi kansa kaga sai tsaya hatta ya yi hukum Allah har sai da ya hukuncin Allah kafin ya Allah ya ce lalle kafirai suna da azaba mai wulakanta su ai zo ihana yau ne wannan azaba mai wulakanta ruwa za ta zo musu yau mai yaba asuhum Allahu jami'a ranar da Allah zai tayar da su gaba daya alba'tu shine tara mutane fa yunabbi'uhum bima amilu ya ba su labarin abin da suka aikata min al-kufri bi ayatin lahi na kafircewa ayoyinsa ahsahu Allah Allah ya kiyaye duk abin da suka ce da duk abin da suka aikata da dukkan izgilin da suka yi ai hafazahu wa katabu Allah ya kiyaye abun hafizahu wa katabu ya kiyaye shi ya rubuta shi bi amalil malaika da hanyar yadda ya sa malaiku su rubuta alhafazatul kiram manya manyan malaiku masu daraja waɗanda aikin su ne kiyaye ayyukan mai wa nasuhu alhalin su da suka aikata aikin kuma sun manta wato Allah ya kiyaye abun su kuma suka aikata aikin sun manta li kasratihi imma dan saboda yawan saban su saban yau ya mantar da kai na jiya irin yadda na gobe kila ya mutum da kai na yau an ku hawo ne hinkihi ko kuma yadda mutum ke daukan sakon ba komai ba har ya kasance bai baya ganin ya kai abin da zai fi tunani na saba ne wani suhudin ke an tikadin annahu la yaqaw alaihi misalin ko in su cewa yi sakon da suke babu misali da kai da haka suka manta ba da su amma ga kuma Allah yake shi wallahu ala kulle shay'in shahid lalle ubangiji ta'ala mai shaida ne akan komai ko kuma hadir mahalarci ne da jinsa da iliminsa da ganinsa akan kowane irin wala ya sai mun ba abin da ke ce masa wa hadha tazyibun muqarrirun li ihsahi wannan sufan aya da aka yi dan ya tabbatar mana ta yadda Allah ke kiyaye kowane irin thumma tashhada ala tumuli shahadati abin da zai biyo baya kuma ubangiji ta'ala zai nuna mana zai kawo mana abin da ke nuna cewa da su ta ga mai komai wallahu ala kulli shay'in shahidun bi qawlihi ta'ala da fadin sa da yake ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ubangiji ce alam tara shin baka da masaniyar an Allah ya alamu ma fi samawati wa ma fi al-ard ubangiji ta'ala yana da cikakken sanin abin ke cikin sammai da ke cikin kasai alam tara anan ar-ru'ya ru'ya ce qalbiyya wato domin gani akwai gani na ido akwai gani na zuci gani na zuci shine ma'anarsa ilimi da haka na aka ce alam tara abin nufi shin baka sani ba ba wai shin baka gani ba shin baka sani ba cewa anna ya ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ubangiji yana cikakken masaniyar abin da ke cikin samai yana ya san me ke cikin samai da mai ke cikin kasai ma yaqulu min najwa da illa huwa rabi babu yadda za a yi gani ya gudana tsakanin mutane guda uku ba ce Allah ne na hudunsu bi ilmihi da ilminsa wala khamsatin illa huwa sadis bayan za a samu gane tsakanin mutum biyar illa huwa sada suhun face Allah ne nasirin su wala adana min zalik babu adadin da bai kai haka ba wala aksara babu adadin kuma da ya tsara haka yawa illa huwa ma'ahum face Allah yana tare da su bi ilmihi da ilmin sa aina ma kanu a duk inda suke sawa'un a sama ko a ƙasa ainihin al'amakini a dukkan wurare walau kanu tahta al-ard ko da suna cikin wato karkashin ƙasa fa inna ilmahu ta'ala bil asiya sanin Allah game da al'amura laysa li qurbi makanin ba wai dan abi ya zama kusa bane Allah ke sani a hatta ya tafawata bi qurbi al-amkina ballan a ce wurin da yake na kusa Allah zai sani wa bu'di ma nan kuma Allah ba zai sani ba Allah yana sani saboda yana da cikakkiyar sifa ta kamala game da jinsa game da ganinsa game da dukkan sufofinsa na kamala ne subhanahu wa ta'ala ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه sannan ubangiji da Allah zai ba su labarin abin da suka aikata a ranar tashin kiyama inna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah masani ne game da kowane irin fa annahu ta'ala ya'muru an yakuna kullu majlisin yajtami'u fihi thalatha ma da yace a wannan aya kamar Allah na yin umarni ne cewa dukkan wani majalisi da za a samu mutum uku ثلاثة أشخاص mutum uku أو aksar ko da haka an yakuna aqduhu lil khairi to lalle zan to dan alkhairi ka kulla wannan majalisi لأنه تعالى عالم بما يقولونه domin abinda mutane suke faɗa a wannan majalisi ya sani au ya fa'alu ruhu ko suke aikatawa fihi a majalisi a ce tunda dukkan wani majalisi na mutum biyu uku hudu sama da haka ƙasa da haka Allah ya tare su zai bada labarin zaman su da me suka aikata me suka ce ya kamata dukkan wani majalisi da mutum zai zauna ya zanto na majalisin karatun alkur'ani majalisin karatun hadisi majalisin fikihu majalisin al'amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar al munasaha al kalimatu tayyiba ba majalisi na karta ba majalisi na mizo ba majalisi na dara ba majalisi na zancen banza da kuma yi da mutane domin duk inda kuke sawa'un kuna sharri ko alkhairi Allah ya sani kuma zai ba mutane labarin ranar tashin kiyama ولما ذكر ana hurura علمه yayin da ubangiji ta'ala ya ambaci halartowar ilimin sa ma Allah zai yatanajuna fi ayi makan tare da dukkan waɗanda suke gani ko tattaunawa a ko ina suke mana al a cikin wurare استطرد في ذكر منع التنادي في مجلس الرسول الذي هو موضوع الرسولة to sai kuma Allah ya ci gaba wajen bayanin hana mutane gani a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma turan mawdu'i da sai kin ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير bangin yake alam tana idan da zai nuhu anin najwa sun baka da masaniya game da waɗannan da aka hana su yin gani yayin da suke zaune a wajenka aka ce bai halarta ba wani ga gefe guda suna kuskus a halin kai kana zaune tare da sauran sahabbai sun mayaudu da libadu wa anhu sai kuma gashi sun koma suna yin abin da aka hana su kin ba su san su bane ba irin waɗannan mutanen wa yatanajawna bil ismi wal udwan sai ga shi suna yin gani da juna bil ismi ta hanyar maganganu na sako wal udwani da ƙetare iyaka wato su rinka yi da mutanen suna shiga cikin haƙƙin wa ma'asiyatir rasul da kuma safawa manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ma ce humul yahud sune yahudawa nahahum an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam amma kanu yaf'alun manzo Allah ya hana su abinda suke aikatawa min tanajihim sirran wato yadda mutum bai san su killace gefe guda suna gani a sirrante nazirina ila almu'minin wato suna kallon mummune bil majlisi dake tare da manzo Allah li yuqi'u fi qulubihim riba dan su jefa shakka a cikin zukatan a dole dan mutum guda biyu ko ma gefe guda suna zance kuma suna kallon suna dan tayawa ba ta son ku ji dole za ta faru za ta ji ba daɗi to munafikai ko yahudawa su suke irin wannan dan kusa ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an hana su kuma sun ki hannu an ce su daina kuma sun ki daina hadisi ya tabbata cikin bukhari daga ummu na aisha Allah ta kare da gare ta an yahuda dakalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam yahudawa sun zo wajen manzon Allah yi da mutunta tabbata gare su ko qalu sai suka ce assalamu alayka aka ce wala antum ni kuma sai na tsine musu nake Allah wadaran ku Allah tsine mu dan lafazin assalamu alaik yana daukan ma'anoni guda biyu ko ce mumuna ko dai halaka ta tabbata a ka. ko kuma Allah gajiyar da kai ma'ana Allah kosar da kai daga abin nan da kake har ma ka gaji ka daina suna nufin wato wai manzon Allah ya kosa game da wa'azi ko ya kosa game da ibada ya zo wata rana ya daina dace sai na an ce su fa sai manzon Allah ce malik me ya قال تسكي أو لم تسمع ما قالوا شم بكجا بين سكا فتابا قال سيتي فلم تسمع ما قلت أجي كيف تجيني كوا بين رفض أبو سبا وعليكم أين أتي وعليكم ما أنا لكم سنة سكا سيدة مزالة السلام عليك سيدة مزالة وعليكم صلى الله عليه وسلم ita kuma ummuna Aisha ba ta fahimci me annabi yake nufi da wannan ba sai ta dauka kamar ya mayar musu da gaisuwa ne bai ji kalmar da suka faɗa ba ta assalamu alaikum shi kuma manzo Allah ya ji amma ya mayar musu da mummunar addu'a da suka yi musu kaga anan sai a ga tawa za a karba sawa'un tasu ko kuma tashi sallallahu alaihi sallam to ne Allah ke cewa wai za da'uka idan sun zo wajenka hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah sai su gaishe ka da abinda Allah bai gaishe ka da shi ana gaishe ka ne ta hanyar assalamu alayka ko assalamu alaikum amma su suke assalamu alayka kaga hayyauka bima lam yuhayyika bi Allah wa yaquluna har ma sai su rinka cewa fi anfusihim a tsakankanin su da juna laula yu'azzibuna Allah bima naqul dan ne Allah bima azaba wa dan da abin nan ku da da ji annabi ne da gaske ya zani mu zage shi kuma lafiya shi kuma Allah ya kiyaye mu bima azaba wato wai suna ganin zikirin da aka musu kamar Allah ya kase musu azaba Allah ce hasbuhum jahannam wuta jahannama ta ishe su yaslawnaha za su shige ranar tashin kiyama fa bi isal masir sun da makoma idan ta zanto ita ce wuta jahannama a wani hadisi sai manzo Allah ce kun tasamu yanzu kai da karona gurin amma da kace assalamu alaikum sai da kace assalamu alaikum haka ka faɗa ko haka ba haka na inda zalik a lokacin sai manzo Allah ya idza sallama ahadukum min ahli kitab idan dai daga cikin ahli kitab yayi muku sallama fa qulu ka ce alayka ma'ana alayka abin nan da ka roƙa mana nan mun ya tabbata kanka sai manzo Allah ce alayka ma qulta ya faɗa wannan bai hudun da aka dawo da shi alayka ma qulta abinda ka faɗa ya auka a kanka kana ana dan gidi fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da wannan aya wa idza ja'uka hayyuka لما لم يحيك به الله ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول جهنم idan mutum ya yi mummuna wannan a bai masa martani ne amma idan mutum ya addu'a ta gari assalamu alaikum to ga sai wa alaikum assalam ko wa alaikum assalam wa rahmatullah ko wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wannan wato ainihin cikin musulunci kenan idan mutum ya sallama abin da za a masa kenan amma idan mutum ya furta assalamu alaika to ga sai a ce wa alaika shine an sallama dan ga nan gurin kar mutum ya rinka yin wasa da addini amma da yayi sallama ta musulunci wato um, ya rinka yin wata kalma ban manta ba lokacin da muke zaune a fage a lokacin nan wato ahlus sunna ba su da yawa sosai zafi yayi zafi a kowane dan dariƙa kullun yaga wani wani ta amma alaik haka ce faɗa da ni na san cewa ƙarya yake ba sallama ne tunda sai yana itikadin mu makiya annabi ne kafirai da haka bai zama kai mana sallama duk kuma da fara san cewa alai shi bai san yare na bane kuma na san yaran ko ba haka ba shi an suna yana magana da sunna ne shi kuma yana magana da ilimi mai sunna ne sai ah, ba a amala ke cewa alai wa alai wa alai wa alai ina fata an bayyana to anan gudun idan ba yahude ya ce assalamu alaikum ko assalamu alaikum ko kirista ya zo ce assalamu alaikum ko kuma ce assalamu alaikum kaga ka ji ya furta kalmar assalam ba kalmar assamu ba to za ka bashi martani ko ba za ka bashi martani ba da gaisuwa ta musulunci malamai sun yi sabani waɗansu malamai suka ce ba za ka yi masa gaisuwar musulunci waɗansu malamai suka ce ya halatta kai masa akwai asar da imamu bukhari ya rubuta a cikin al'adabul mufrad abdullahi dan abbas da abdullahi dan umar sun kasance suna da wannan fahimtar cewa in har da yahudi ya furta assalamu alaika ya halatta ka ce wa alaikum assalam ina fata mun in in kirta ce assalamu alaika ko assalamu alaikum ya halatta ka ce wa alaikum assalam ma'ana ka mayar musu da sallama ta musulunci da ya fara sun bayyana wannan da kasan hadisin manzon Allah da yake cewa kar ku fara wa ahlul kitabi sallama magana ta cewa kada ku fara musu sallama wannan ya nuna sai dai su in sun fara su ce ku me ku mayar da martani haka abdullahi da umar ya fahimta haka abdullahi da abu ya fahimta game da asar da su suke cikin bukari al'adab al-mufrad ina fata an fahimta cewa kar ku fara musu sallama a wato yanzu da idan suka fara kawai wato guda ka da kirista wata ce assalamu alaik ko ka wata da bai wuce ce assalamu alaik sai dai kawai sannu dai barka da yamma sannu dai barka da yamma barka da safiya wannan wani abu ne amma sallama sai dai in shi yayi sallama mai kyau to ya halatta ta ce wa alaikum assalam kamar da zancen asar suka kuma an fahimta ku sallallahu يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ubangiji ce ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani idza tanajaytum idan za ku yi gani da juna فلا تتناجوا بالاسم والعدوان to kar ku rinka yin gane da juna ta hanyar aikin sako wal udwani da ketare iyaka wato shiga haƙƙin wani cikin bayi yi da mutane wannan bai halarta ba wajen gane kuma a sai rasul haka kar ku ce za gane da juna wajen saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tanadaw bil birri ku dai ku rinka yin gani zuna bil birri wajen aikin da yake da'a ne biyayya ne ga Allah wa taqwa da kuma aikin da yake na taqwa ne jin tsoron Allah da kiyaye dokokin wa taqullaha alladhi ilayhi tusarun ku tsoraci ubangiji wanda ya zuwa gare shi ne za a tayar da ku ranar tashin kiyama a ce babu laifi in gana da wani ko mu gana da wani amma abin da yake da laifi me za mu tattauna a ciki idan abin da za mu tattauna ya shafi sabon Allah ya tafi aiki na barna ya tafi yi da mutane to wannan bai halatta amma idan abin da zamu tattauna alkhairi ne to wannan babu laifi kamar da Allah ya ce la khayra fi kaseerin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardati Allah fa sawfa nutihi ajran 'azima hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare da gare shi yace manzo Allah ce idza kanu salatatan fala yatanajasuna duna sa'a idan mutane sun zanto su uku to ba ta halatta mutum biyu su killace su gana su kyale daya ina ba za mu yana amma idan kun zanto ku hudu fa sai kake so ka gana da wani cikin waɗannan mutanen babu laifi don ku da ku biyu kuna magana kun kyale guda biyu tare da juna don su ma yasa yin magana yadda magana ku za ta ba ta haushi a ah, to kuma ta su za ta iya ba ku amma an hana ku ware ku biyu ku kyale mutum daya. ko ku hudu uku su ware su kyale mutum daya saboda wannan mutum daya an kyale su cikin kewa ba da abokin hira sannan kuma zai ga menene abin da ake tsana wanda ba ta ciki ba zai samu damuwa ina ba dan mai wannan shi ne hikima amma idan taro ne mutum biyu suka ware taro mutum uku suka ware daban taro mutum hudu suka ware sun kyale sauran jama'a wannan ba su yi laifi ba ko ba su saba wannan aya ba ko ba su saba wannan hadisi ba amma ya danganta abin da za su tattauna kuma a cikin sa ya akwai sako to wannan sai ka karanta musu da za ka tunajau bil ismi wal udwani wa ma'asiyati rasul wa tunajau bil birri wa taqwa wa taqullaha allazi ilayhi tusabun Allah ce innamal najwa min shaytan gane da mutane ke killacewa su yi dan su shiga hakkin wani min shaytan yana da cikin kawatawar shaytan ya kawata maka bari ware kai da wani dan ku yi zantan wani bari ku ware kai da wani dan wani aiki ko ku tattauna wata magana ta sako da ba ku son sauran su sani wannan yana daga cikin kawata wa kenan li yahzuna allazina amanu kuma domin ya fasa ta waɗanda suka yi imani domin duk wanda aka ga aka ware shi a gefe guda ake tattaunawa sai ya fushi sai ji babu da Allah ta walaita bi mun sai an illa bi wannan ko ba zai cutar da mu ne komai ba dan wadansu sun ware suna gane ko da suna yi da su ne illa bi iznillah sai da iznin ubangiji wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun ga Allah madaukakin sarki kadai ne wato ainihin ya kamata mumunai su dogara kar su dogara ga wani wanda yake musu ina ganin tun da yau na farko muka dawo ni ma ban da nishaɗi sosai sai mu zaka tafi abin da muka bayar zo daidai Allah ya ba mu da wannan kai kuskure wanda ya Allah ya tafi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh in matar mutum ta ce wa mijinta bayan ka kamar bayan sana to shi ita ma kenan ta yi zahari ya kamata ta sani cewa namiji da yake da ko yi wa zai zahari ba ta ce za ta yi wa mijin zahari da haka dan mutum ta faɗi wannan ba wani kusur a kai kawai ina iyaka ta yi karya su ma wani da suka faɗa an ce karya ne amma kin hukunci ya hau kanta na kafara hukunci bai hau kanta dan namiji ne ke wa mace da lafiya wallazi ne yuzahiruna bin nisa'i ba a ce ba wallawati na bin azwajihinna kaga ba za ka ta alqur'ani ya zuwa hukunci wanda ya ce mun sani cewa mutum da ya halatta ya auri sun karsa ba babar matarsa to amma kishiyarsa ba wato kishiyar sun karsa kishiyar sun karsa ba haramun ba kiyar inda nan shi bai shiga da ya ce cikin waɗanda suka zama haramun ba cewa ka aure su ba nufin da ya shiga da ya ce sai dai kawai idan abin zai kawo tashin hankali to ga bai kamata sai mutum ya bar shi dan bai kamata ba dan kare haifar da wata matsala da shi kamar a ce ga matar ka din tana tare da ita kishiyar mahaifiyarta kuma sun rabu da mijin kuma ka aure ka kawo ta ta yi ya da kowace kuma yanzu yi ta yi kishiya da ya gana a kawo matsaloli فإن الله تعالى ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حدثت أعمالهم وفي النار هم خالدون أبدا آية cikin ما كان للمشركين ما كان أنا بمعنى ما صح ma sahha wa mattaqa bai kuma zama daidai wa daida ba lil musrikin ga musulmai an yi amru masajid Allah su ce za su raya masallatan Allah shahidin ala anfusihim bil kufr suna masu shaida akan kawo su cewa su kafirai ulaika hafizat a'maluhum irin waɗannan suna ayyuka su da su rushe wa fil nar hum khalidun kuma za su dawo ma wannan ayatu cikin ayatul tauba suko ne na abin da bara'a ta tabbatar wato ayat farko cikin sun tsawa bara'a kuma yana da rasulihi ila ladina ahadu min al-mushrikeen wato kafin saukar sunan tauba mushrikai suna zuwa aikin hajji cakuɗa da musulmi kuma sukan zo ɗakin ka'aba su yi tawafi kuma su yi sa'ayi cakuɗa da musulmi sai da su musulkai din suna yin irin nasu na jahiliya wanda ya ta bamban da aikin hajjin da manzan Allah ya koyar da al'umma to lokacin da suratul tauba ta sauka a wannan shekara sai manzan Allah ya sanya na Abubakar ya zama amirul hajj ya kuma tura Ali bin Abi Talib tare da shi su yi ke na cewa daga bana kada wani musulmi da ya tsara zuwa aikin hajji kada wani wanda ya ƙara zuwa ya dawafi da ɗakin Ka'aba tsara irin yadda da kake lokacin da ya to kaga bara'a din kenan an riga an ranta da gare shi har wadansu suka ganin tsoron cewa a ah, to ai lokacin aikin hajjin nan da yawa daga cikin kabilun larabawa suka zo da haja ta kasuwanci daga kauyukan idan sun zo aikin hajji su kawo a saya sannan kuma su sai kayayyakin da aka yi a makka wannan ya sa musulmai suna amfanuwa da su kafare ta fuskar tattalin arziki yanzu ko da aka ce kasa sake zuwa to ko shakka ba za a samu karaya ta fuskar tattalin arziki domin za su daina kawo haja kuma sannan haja da muka yi anan babu ya tsaya sai Allah sai ki jaddada musu ya yi allazina amanu innamal da najasun fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da amihim wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikum Allahu min fadlihi ya har ma kula da tsoron talauci to Allah zai wadatar da ku kuma nan gurin ana nuna cewa kan ga abin da suke suna tawafi suna sa'ayi wai kamar wani aikin alkhairi ne kun san lada in da mutum musulki ne da jira kansa musulki ne ko ya wannan ya aikin banza shine ne kana da musulki an yi amuru masajid Allah na ala anfusihim bil kuma ayyukan su labar da cewa kafirin da su kafirai ne kula ka haɗa da amaru da musallatu inda ma amuru masajid Allah wanda yake zai raya masallatan Allah shine man amana billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah ya kuma imani da ranar وأقام الصلاة وآتى zakata ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين kaga sai aya ta iya kance mu ne kawai za su zo su yi waɗannan ayyuka ma'ana ka ji ko da wannan aikin baya wata lada abin da amma da kuma binar ma ya kafa hujja gina masallaci sai kafiri za mu karba kuma za mu gina masallacin shi in ma yake zai gina mana ba shi dama gina yanzu da wasu jalo ce zai gina masallaci sai ba shi dama gina zo ka gina amma yana da lada wajen Allah habitat amaluhum wa bin nari hum khalidun aikin sa ya riga ya rushe ba ya lada a wajen ubangiji kuma wuta ta makomarsa in ya mutu a akan haka ma'ana kowane kafir ya mutu a akan haka wuta ta makomarsa amma dai gina masallaci za ka fi ibada ina ba za mu fahimta ba um, ko yake zai gina makarantar islamiyya ina ba za a fahimta eh eh to ko ma dai wane ne na faɗa ne a matsayin hukunci ko ma wane zai gina wato wannan hukuncin da shi sai dai shi ba da lada a wajen ubangiji ta amma ya halatta musulmi sai ibada cikin in ya gina wannan ya da alaka da sanya shugaban kasa da kan shugaban kwamitin masallaci baya da alaka wannan kasar ba ta da alaka da wannan don na san kusur sai ku haɗa abubuwan da ba su da alaka da an tafi da ko shugaban kwamitin ne ko da ne ban sani ba wanda ce faɗin Allah ala inda masadaqatu lil fuqara wal masakin al amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal zalimin zuwa karshen aya wa min sabili dhalika min da ita ne ga fuqara fakirai fakiri wanda baya da shi yau da yau gobe sai dai ba wadace ba والعاملين عليها وان wanda aka sa a matsayin kwamitin zakka ta halatta a ba su zakka kamar sa'i kenan wal mu'allafati qulubuhum da wadanda ake lallatan ان su bisa ga imani wal mu'allafati qulubuhum kala kala akwai wadanda ba su ga musulunci ba amma ana fara in an zakka za su a in akwai waɗanda sun shiga musulunci ko ba talaka ba ne ba su amma ana sa ba su zakka zai sa imanin ya ƙara nuna a cikin zukatan su ya halatta kuma a musu akwai waɗanda ba su shiga musulunci ba kuma su wadata ne ba wai talakawa ba ne ba amma ana jin cewa tun da shugabanni da su cikin al'umma to idan an ba su zarka za su gyara mutanen su su musulunta ya halatta ya musu ba su kuɗin zarka don su gyara a shiga kamar a samu magudawa waɗanda nan waɗanda suke shugabannin magudawa sosai in sun ga dama a shiga musulunci in sun ga dama ko a ke shiga to sai a musu ga haramar kyauta ko da da kudin zakka ne ya halatta dai ya ne ya yanzu da musulunci ko da shi ne duk wannan suna cikin al-mu'allaf su kullu hum kamar da ibnu kathir ya bayan cikin tafsirinsa wa fil riqab ya halatta bayan da zakka dan mutum ya yanta da bawa wato a sai bawa da kudin zakka a yanta shi tsawon bawa ne wanda yake mukata dama ubangijansa ya rubuta masa bansa ko kuma maka wani bashi ba wani zalimina haka wani bashi ya masa nauyi a kai halatta bashi zakka wa fi sabilillah kuma ana ba da zakka dan yaki sayan kayan fada dan ayyaki na jihadi na musulunci kudurin mayaka sai kayan abincin saboda sojoji sayan alburusi da kayan fada da biya halatta kudin zakka wa bin sabili har kuma matafiyi da buzulan sa yanke ya biyo ta garin da shi ma ya halatta ka ba shi kudin zakka abinda ayat ke nufi wallahu a'lam hmm? masu shi da na ba mutum a bashi a da a wannan da halatta ba ka halatta cewa ina bin ka baki kamar misali naira dubu goma sai kuma yanzu an ba ka dakka naira dubu goma kuma ina ba kuma zai ce to ba ni baki wannan bai halatta bai halatta kar ka alakanta zakar da bakin da kuma kusa a dan yana haka zakar da ba. haka malamai suka nasanta shi mun duk wanda ya da zakar da bakin ma'ana ka dawo da gani zai iya yiwa kana bin dubu goma yanzu kuma ka fitar da kaka bani dubu goma kuma yana da wata matsala a gida wanda take ta dubu goma kuma ka kai wannan sararin to wata kan ki yana cikin kunci tun yana cikin kunci a surutu bakara kun ta ce wa in kana zuwa wasrake wannan zai da har yanzu da ka bani dubu goma mun da cikin kunci Allah kuma ya ce idan mutum yana cikin kunci a musu jinkiri zuwa wani lokaci wannan ya ta da tausayi ya ta da rahama da haka bai dace mutum ya yi wannan alaikum salam duk da haka ko dubu ɗari ne ka ba da zakka ka ci kuma ga dubu goma ka bai halatta sai dai ka kyale ni in ni ne ne ya ɗauko su to ba dubu goma da kake ne cikin ke sai ka ɗauka amma ta iya yi wa yanzu ka ba mutum zakar dubu ɗari kuma da ba a yi rasa a to wani zakar dubu ɗari da goma sha biyar yanzu sai ya nemo tukun dubu goma kuma kai ɗan ɓace masa dubu goma ta yi haka kuma ba a ba ta na biya masa ba a ba wanda ake yi ba a bashi zaka ganin da masa ne biya bashi ganin da masa ne ki biya ya danganci wani hali ke ko ba da rabi rabin kuma sai na gaba iya karin nan ba a san da mutum ko ka ce wanda ke amma ba su kuɗi ki ma imanin zai ce sai su aika maka da nara ne mun suna ma suna bauta mun ɗari kuma daga ba ko da aika ma dubu ne da ka ga da ka ga ne ba ko sai aika ce ko dubu ɗari nan da nake bin ka ga wanda har ka bar da dubu sha biyar shi yana murna kila wani su mutuwa zai rinda yi kuma in ka sake zai kai cikin wahala wannan ba daidai ba ko alama wannan ba na dan mutum ya ware kuɗi zai fitar da zarga sai aka sace ko suka wanda malamai suka ce idan da sakacin sa ne to sai ya ga in dai sakacin sa ne yayi sakaci bai ba su tsaro da yake baiwa kudin sa bai san nan dan raka ne ba komai to sai ya ga kudin sa aka sace ban nan kama wannan da yake a fukara al masakin kar mu manta ayat zo da aka ce bai samu sittina miskina malamai sun jaddada cewa lallai sai miskini za a ciyar banda al fakir tunda aya ta nuna miskin sannan banda algarimina banda al'amilina alaiha don fa yaz'amu fiskinan miskinan miskin zai shiga ciki a wani kauran kuma fakirin da zai shiga cikin ma'anar miski wa alaikum assalam eh in yi zai gyara in yi zai gyara ba kuma ya kara kansa bala ai ya ba ce ya fi yana kaula ne an karba ko ba ba na'am wa alaikum salam mutumin da eh. دیر نالونا چاہیے نہ bisa ga na mafiya yawan malamai jumhurin malamai sun tafi kan cewa tana magana ne akan yaki yaki waɗansu kuma sun fara ma'anarka wasu an tsammani cewa duk abin da zai zama sanadiyar yaduwar musulunci ya riga fita bin Allah domin yaki din ana yin dan yada ne musulunci ba ya ko da aka ci kafirai ba a kekiran ta cikin kuɗin da kaya halatta ka sai mashin ko mashina ka bai wa kwamitin wa'azi na magudawa don a baiwa malaman da suke shiga dazuka da tsauka wajen karantarwa da kisar da musulunci ya halatta ka sai kekuna ya halatta ka sai mota ka bayar cikin wannan fisa lillahi ya halatta ka ajiye kudin a banki ana bayar da alawar da malaman da suke fita duk wanda zai fita a bashi kudin ce ba kwana biyu a bashi naira dubu ɗaya ko dubu biyu sai gurgudan abin da ake ganin maslaha ta hukuntar don ya samu sukuni ya je a saboda al'adi kwana a can ya yi ne karantar da dai yana cikin ma'anar bismillah tunda kalmar Allah ke yarda wanda ya ce akwai wani malami da yake cewa imamu malik yana bin salaf amma imamu shafi'i baya kan salaf ina wasu irin magana su to zuwa yi salaf din zuwa yi salaf salaf din nan ba dai lamarin salaf ana nufin wanda ya gabata da kuma waɗanda suka gabata idan an ce wanda ya gabata a ajin farko su ne sahabbai aji na biyu tabi'ai aji na biyu tabi'u tabi'ina waɗannan kuma suna yin kira al-qurun al-mufaddal wanda imam malik da imam shafi'i duk suna cikin tabi'u tabi'ina sai wani sai ba sa cikin salaf har musu bai kira wannan ba magana ta ilimi da ko ta hankali ina jin kowa wanda ya ga dama ya kamata ya san zuciya kawai ya san zuciya ina ba dan bayyana ثم من قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين قال الذين يلونهم نفرقوا التابعون الذين يلونهم نبيوا تابعوا التابعين والإمام مالك الإمام الشافعي يقول لك كن تابعوا التابعين الإمام أحمد بن أبو الإسماعيل كن تابعوا التابعين ثم لا تقولوا أن الناس قال لي بدأت من نفر قوة أن بعد أن نفرقوا في جهة القرون المفضلة قال لي مكي فعلا سنة كبيرة صارت دوارها bambanci tsakanin sahabbai da tabi'ai shine sahabbai gaba ɗayan su adalai ne amma tabi'ai ba duka bane adalai mafi yaran jaye duk malaman cikin su sun bayyana a matsayin adalai galibin su mafiya yawan su ha kuma ta kyauta biyi da su haka ba duka su adalai ba amma kuɗin da adalci yanzu ya bayyana adalci imam malik da adalci imam shafi ya bayyana adalci imam ahmad bin hanbal ya bayyana annabi bin sa'ad duk adalcin jami'in sauran su jami'in bayyana dukkan waɗannan zarafin malamai ne masana hadisi masana fiki ina ba za mu fahimta kamar ya wa shafi baya bin salafiya a wannan ya dole ba ya zama tuhuma ga imam shafi ya zama tuhuma ga imam shafi الإمام الشافعي الأنسين أن سبيل إنه حديث متعلق صلى الله عليه وسلم ليس الإمام عمر بن حنبل ولا تذكر أن يبقى إلى بقى إيه مميزة وأن المعلمين ولا هدوء الإمام أبو حنيفة الإمام مالك بن أنس الإمام الشافعي الإمام أحمد بن حنبل dukkanin su mutane da wanda kallon su ta bayyana tsoron Allah su ya bayyana kamar yadda duk da cewa matsayinsu ba ɗaya ba ne su dukan ta fuskar wato ainihin matsayin da kowa ke ji a wurin malaman hadisi abu hanifa shi ne za su zuwa don shi tabi'i ne dan ya zama da sahabbai guda biyu ko ta kamar yadda malamai suka samu ne amma imam malik da ko tabi'i ne ba kama kuma imam ne ibn anas bai zama ko sahabi ne ba amma imam malik ibn anas yana da matsayi cikin hadisi irin matsayin da abu hanifa ba yi ina ma dan fahimta ina kuma yadda imam ahmad dan hanbal ke da matsayi irin wanda matsayin da imam malik ibn anas ko bayan sannan waɗannan malamai da ba ɗaya guda hudu ba ce ba su kaɗai ne malaman musulunci wai dole ka bi ɗaya daga cikin su in ka bi ko ɗaya daga cikin su ka yi imani duk wanda ya faɗa wannan ma bai san abin da yake ba cikin addini ina ba ta fahimta domin kowa ya ta cewa kafin su waɗansu sun zo to wanda suka zo kafin waɗannan malaman suka yi addini ga musu ko ɗaya cikin su imanin ta yi ko bai ba musulunci ta yi ko bai ba kan ku ka kan malikiya ka kan ba ka kan hanafiya ka kan abin nan da haka idan wani zo ce a'a dole sai ka mu wani addinin ka yi ko ka bi shafi'i addinin ka yi ko amr bin ambal addinin ka yi wanda ya bayyana a matsayin jahi ya hakuri ina kawo su kalma don mutane sukan yi irin wannan da balgaza imam malik bai da malamai shi ya bi su ko su suka bi shi mazhabar su ko su sun yi mazhabobin su ne ko mazhabin ke yawon kowane mutum a zamaninsa sai ka samu akwai dakkan malamai sama da shi ko waɗanda ya fi kala uku waɗanda suka da waɗanda suka da waɗanda ya su duk cikin waɗannan ba wanda kila ne kowa a zamaninsa imam ba da cikin yan ajin su ba shi ne kowa ba ya fi waɗansu waɗansu suna kai tsaye da shi waɗansu kuma sun fi shi haka imam shafi a zamanin ba shi kowa ba haka imam ahmad a zamanin ba shi ne kowa ba duk wanda karanta tarihin musulunci ya san wannan Allah bin sa'ad dukkan marwai dukkan marubuta na musulunci sun san laifin bin sa'ad da yake tsaran da ne lokaci da suka yi ya fi imam da hadisi ya fi su fi amma bambancin su da malik malik yana da zura kan ɗalibai da suka yada karantar wasa shi ko wannan bai da wannan zura kan ɗalibai shi ne bambancin amma duk mutum ta san wannan idan kana karanta tarjaman kowa amma yan ta asubin mazhaba sun zo sai dole sai malikiya sai kaza sai kaza sai kaza sai kaza sai kaza wannan kuskure ne wannan ba daidai bane ba duk wanda zai gina addini ba yi wani kare a kan wannan kuma duk wanda ya ce maka dole malikiya kadai ko kuma sai kayi mazhaba ta fito addinin ka yi kawai tambayar da zaka yi masa sahabbai wasu mazhaba su sannan sai annabi kuma wasu mazhaba ya san masa alaikum bi sunnati to ya ce kuma wa mazhabi malik wa mazhabi shafi'i wa mazhabi abi hanifa wa mazhabi zahiri wa mazhabi lay wa mazhabi wa mazhabi wa kada ai da zai kare sannan idan aka tafi ta ranar tafi kiyama a cikin kabari tambayar da za'a a yi maka man rabbuka wa ma dinuka wa biyu nabiyuka za a tambaye wani shugaban mazhabarka wata bauta a ka da tsarin wa kai bauta tsarin wanda an sallallahu wani addini musulunci ba wani ne tambaye wani shugaban mazhabarka sannan duk wanda ya ce maka abi ba wai dan tana nan wai kamar wani mu to ka tambaye shi wata rana ce imam malik aka faɗo ta rana a tarihin da imam malik ya tafi mazhaba billahi alladhi la ilaha illa huwa babu wata rana da imam malik yace ga shi yau na tafi mazhaba kuma ga shi yau dole ne zaku sannan in za in kace za ka bi mazhaba ta malikiya to duk ba abin da imam malik ya bari a duniya shine littafin muwatta ba ya da littafin sai muwatta littafin da ya rubuta da hannunsa shine muwatta abin nufi da abin da ba cikin motsa ko bai zama addini bai kenan in kana da littafin ka tambaye shi ban da motsa kawo mana wani littafin na biyu da imam malik ya rubuta hannunsa kana nufin dukkan littafin hadisi da bukari da muslim da abu da duk duk wasan da su sai mu rike kwa kamar ya zama hukaki da ya zama na ji wani da na kawai da tana ban hadisi halakar rakai wannan wannan wannan tuhuma ce kawai annabi Allah na cewa in tuti'uhu tahtadu wani ya ce in tuti'uhu tadillu ma'ana mutum ya mai da maka rishi da wannan ne Allah ya ce in kun bi annabi za ku ji wani ya ce in kun bi annabi za ku halaka wani sai kuma hujja da cewa wai Abdullahi bin Wahab ya ce ba dan Malik da Laisu ba da na halaka wannan maganganu ne da ɗalibai suke faɗa dan yabawa malaman kuma a nan gurin to kai ka ma saba wa maganar Abdullahi bin Umar domin sai Abdullahi bin Umar yace ba dan Malik da laifi ba kai kuma ka ce Malik ki kadai a kai shi ya daban da Malik da kowa laifi bin Sa'ad kaga waɗannan maganganun da abin da masu hadarin gaske wa mutum yace in ka ba hadisi za ka halaka wa hadisi na halaka da mutane abin da ba ya amfani a da bukari duk karatun bukarin da malamin da suka yi marga ya taɓa bukar mahmudu gumi um, Dr. Ahmad da sauran malamai suka karanta bukari ko suka karanta musulun duk bai da amfani tun da ya jiki zikir da ake wani kuma sai na wani su kuma ya ce wai a'a wai tun da dai nan kasar malikiya ake bi halatta ku kawo ta wani haba kan ga wanda yake magana da jahilci to tun da kuma muka samu ana tsari ce ta tsarika da bai kamata kuma ya samu kawo sunna ba sai mu kyale ana tafi jariya ko bai halatta mutum ya kawo sunna ba duk wanda ya kawo sunna to ya yi kuskure sai ya kyale mutane imma qadariya wa ima tijaniya duk wanda ya kawo suna ya kuskure ka zo da magana sun zai ta ko ta a wai idan mutum yana nan gudun sai ya malikiya idan yana eh, wajen yin gudun sai ya gajiya idan yana pakistan da inda ya sai ya hanabiya to waye ya kasa duniyar wannan kasa ka kawo wata rana a tarihi da aka kasa duniya wannan kasan waye ya kasa su Allah manzansa malam malhawar idan kace Allah kaiwa Allah kariya dan ka da nassin aya idan kace manzan Allah kaiwa manzan Allah kare idan kace malam mazhaba kaya musu kare ba malam mazhaba guda daya da yake ba wata rana da suka yi da juna suka ce bari mu kasa duniya ni kamar wannan da zama da kiyar kai amai da su yan mulkin mallaka na faransa na da wannan suka dauki wannan kasa wannan suka dauki wato ka mai da malaman wannan ba kamar yan mulkin mallaka sai ka kasa duniya wannan a kyale musu horo musu nan wannan faransa ta wa wurin ta sai wannan ne naka wannan ko ingila ta wa wurin ta belgium ta wa wannan ta dauki naka italy ta dauki naka ya zama kawai kamar suna mulkin mallaka haka malaman da ba su a yana ta wannan magana a duniya waye ya sannan kuma bai da zakawa mutum guda daya su waɗancan da suke yin shafi'iyya in sun mutu a kai za su shiga aljanna ko kuma su za su shiga da mutum mai kyau yawa ya kamata yi yayin ko da shi sun mutu a kan shafi'iyya ko sun mutu a kan hanafiya ko sun mutu a kan sun yi dai abin da ba mai kyau wuce ke makoma su ba aljanna sai mutum ya bayani kila yace aljanna amma da ba kuke ba ne a tsakiya rauni da da san zuciya ba abin da ba da mutum zai yi wani da gada ba ne masa dan ne ko kai ko kai da ba ba ko kai ne ko kai ne ba ka halaka a yaje har sai dawo malikiya amma ka da mutuncin su yayi za a iya addini ba malikiya ba kuma addini ya yi sannan idan ta ai wannan hadisin ka kyale shi karfe aiki da shi mai yiwa malik ya gani da aiki da shi ba na fasakin malik ba ya zanta kai ma'ana kana nuna nawa malik ka zo ya ga sunan annabi ya kin aiki da shi ya jira ra'ayin sa dan Allah wannan yabo ne ko kuce sannan a yanzu idan wani ya zo ya ce maka ni ba zan fitar kan limamin mazhaban nan ba gaba ɗaya annabi zan bi kai kuma ka kuce ni ba ruwan nan annabi limamin mazhaban zan bi kamar ɗaya ne kai ba yanzu ina ce ba zan bi imam malik ba ba zan bi abu hanifa ba ba zan illa ya ta ce na gona da ladabi na ka kuma magana da manyan malamai amma a kowane zai ce wuta ta kuma to amma idan kai kuma ka zo kai kai ba ruwan ka da hadisi ba zan ba annabi ba mun ba zan bi me mu ka dan da ba ne biya ba ba ta mai ba annabi ya tafi duk duniya dole ne liman ba rawar ka ba su kasance kare annabi kuma ya tafi duk ina wa ba sallaka illa <laughs> ka fa nafi da kiran wa nazira to shi ke imam malik wani bangare wani wani duka ba su da nan ne ma'ana karatun bukari da muslim duk ba su da amfani kina da guda da sun tabbaci da ba da duk ba su da amfani sannan su masu wannan magana billahi allazi la ilaha illa huwa kafara ba za ka kama ba ba wanda za ka je da muktasar cikin su ya karanta da kai idan ya kuce to na kana bukari na kana muslim na kana abu dawud na kana da ina ruwa askarina da muku ina da misala ta karanta da kai da kowa ya san kowa ɗaliban ilimi tsakanin masu wani kowa ya san kowa karfe ta san karka san motsin kowa da lera marko da masu da kowa ta san in kuma sun isa su ba da rana suke gasu za su karantar da muktasar kalila a masallaci kaza a gari kaza za a rika darasin karfe kaza zuwa kaza a rika za a rediyo mu za mu je mu zauna a karantar da muktasar kalila amma billahi da zikariya suke ba za su gyara na rantse da Allah kariya suke ka fara ba za su kawo kar da kun karne Wannan magabaci ne tun da farko yake duk wanda ka je na zagin hadisi yana zagin aya ya kasa rike ta ne sai zage ka a ayyukum su nususu an yi haka duha fa kalu bi ra'ayi fa a wa dallu nasoshi sun yi musu kakaba sun kafa haddace su da haka sai suka watsar da dukkan su suka faɗi ra'ayi suka faɗi suka faɗa amma duk wanda zai haddace nasi to zai faɗi nasi wanda kowa sun ba zai iya faɗin nasi ba to kaga sai kama wani kamu kamu قال فلان قال فلان قال فلان أمر قال الله أمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبئوني بعلم إن كنتم صادقين magana dai akan sunnar annabi billahi allazi la ilaha illa huwa babu wanda zai taba tabbata duk wanda yayi mafarkin haka ma to gara ma ya tashi daga bacci ya daina mai shani yanda za a yi wani ya laka cewa hadisin annabi hanci kan da mu ko mu kyale ba a yi shi ba za a yi ba nan kasa insha Allah ta'ala kuma suna yanzu aka fara manhajin yanzu aka fara mu muna daukar ba su min ba imam malik imam shafi imam bin eh, bin sa'ad ammar bin zaid dukkan su ta gaya gaya da na dukkan su ba min ba ta mutane ne amma cikin su ba ne kowa zai iya daidai zai iya kuskure lokacin da na ɗauki maganar imamu malik to wannan na ɗauki ta ne don ta dace da nasu lokacin da na kyale ta na kyale ta don maganar wani ta kuma ta fi ta dacewa da nasu kuma lokacin da na kyale ta ba na faɗin bakar magana a gare da zafin sa da na kan ce Allah ya kai da gafara Allah ya masa rahama amma maganar shafi anan ta fi hujja ko maganar Ahmad bin Hanbal anan ta fi hujja ko maganar Ibn Hazm anan ta fi hujja ko maganar Wani anan ta fi hujja dukkan su ba wanda ya taɓa cewa mutane ku zo ku bi wanda kuma duk ya ce sun taɓa faɗa ga nasoshin su na suna da rai ga littafan da suka rubuta tarihin su wato cikin addini ba a ƙarya musulunci ba a ƙarya idan mutum ya ƙarya sai a fallasa kuma sai a taɓa mutum idan ya ce fito sai kare kansa a ilmance ba a wala karin da mara yanzu mutum na zai magana da imam ya ce malik ya ce idan ka dauko littafin mu da kallon ibn al-hadd kace malik ya ce ko ka dauko littafin shi Usman bin Bodo kace malik ya ce anan gurin sai maka dariya dan tsawon lokacin da ke tsakanin shi Usman bin Bodo da Imam Malik shekara 100 nawa ma'ana ta jira dubu ko ɗari tara da wani abu dubu ko da wani abu to wannan shekaru ke tsakanin dubu ka nake nan bai kai so bai ba to ina da ke malik ya ce shi ma ya taro a cikin maganar wani kenan to sai a koma kan wancan shi kuma auren wadi sai a koma kan wancan har a je kan martarin magana ka ta inganta ko ta inganta amma sai mutum ya buɗe littafin sai usman sai ce malik ya ko mutum ya buɗe littafin amur zaruf sai ce malik ya ce amur zaruf kanin da malik shekara nawa eh, shehu usman kanin da malik shekara nawa a kai kima ma na ƙarsowa ya ɗauki littafi to koma cikin wancan littafin kaza sana da magana ya inganta ko bai inganta ba ka kuma cikin littafin na tarajin da suke tarjama na imam malik shamsuddin az-zahabi cikin sai a wannan bala wajen shafi nawa yake wa imam malik kamar shafi 30 ko wajen arba'in yana magana kan imam malik idan ka ɗauki littafin al a da ibn abdul bar manyan malaman nan guda uku ne magana kan su al-imam abu hanifa imam shafi imam malik fadailin su ɗaliban su almajiran su ruwayoyin zuwa gare su al na da ibn abdul bar sai mutum ya koma cikin irin da sai ya ciro magana sannan idan ya fito dan na fara fitawa na saba imam malik wannan shine laifi na me hukunta da qadi Abu Bakar ibn al-Arabi solo ya saba marjiya Abdullah ibn Wahab solo ya saba imam malik ibn al-Qasim solo ya saba ibn malik sai ya saba imam malik ibn Abdul Barr gaba da istiqlaliya da istiqhiyya da su da wannan mazhab malikiyya amma da istiqlaliya wannan dun mai hukunci oh idan ka ce su mun tare ne sai ke to ni na bi a ce na mun tare na bi su a fata wanda suka saba mali in kuma mutum su din sun saba to sai a ce ga hujjar da kike sun saba in za a kai alaikum sunnati kuma fara ba su ke ma'ana inda akwai wanda ya kamata ya mazhaba a duk duniya ya an mutum mutum da suka fi kowa sun lafiya abubakar da umar da musamman da ani ba su da fatawai to me yasa su ba yin su mazhaba ba ka tambaye su duk gaba daya tsakanin abubakar radiyallahu anhu da abu hanifa da malik da shafi da ahmad wani kullana to da ba da abubakar tsakanin umar da abu hanifa da malik da shafi wanda yake tsakanin usman da abu hanifa da malik da imam shafi da ahmad tsakanin ali bin abi talib to wadannan maganganu ne suke su amma kuma wani abu shine yanzu da aka ce ga wani hadisi na manzon Allah na kasa aiki da saboda rabar tunanin sama za Allah ba ta aiki wannan yana da sauki amma a ce na maiwa da hadisin martani billahi da babu mai sukan hadisi yake kyawa cikawa babu ke sunan irin yadda Allah ya alƙawarin wanda ya ɗaukaka hadisi Allah zai haska taki to haka duk wanda ya soki hadisi sai Allah ya kaskantar da shi abinda maza Allah ce nazzara Allahu ra'an sami'a maqalat fa wa'aha wa addaha kama sami'a Allah ya haskaka Allah ya yaukaka Allah ya sanya albarka dukkan mutumin da ya ji magana ta ya haddace ta ya yi fara yadda ya haddace to mutumin da kuma ya yi kinta haka shi kuma Allah ya yaukaka shi kawai mai ba yanda za a yi mutum ya soke a jesu maza Allah ya kyakkyawa shi suka da haka masu sukan hadisi su yi kokarin su tuba tun kafin lokaci ya kure sukan hadisi su yi kokarin da tana da soke hadisin manzan Allah hadisin manzan Allah ai ba karamin haɗari ba ne Allah ne kamar da ya taɓa bakar wani yace Allah ya yi alƙawarin da sai mutane suna karanta hadisi suna aiki da shi ba wala wadatar su ko haka ba sawa ina cikin su da rai ne ko kuma hadisin sa na ana zanci karanta ana aiki wa ma kana Allah ya wa anta bi ma kana Allah ma kun gane muka ce mun gane ma Allah ya ce Allah ka kabarin Allah ka kabarin assalamu alaikum